daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19 3149 da kuma 60 a matsakaicin zango a ya mai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa afirka kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya a birnin kunni sannan masu mu a ghana za su iya zuwa wato tashar fm ta alfa radio da ke kuma si da kuma shafukanmu na voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 8 ga watan afrilun shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe 5 agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington da farko ga kanin labaran duniya. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka, Kirsten Nelson ta sauka daga mukaminta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da a gaggauta tsagaita wuta a bayan birnin Tripoli na ƙasar Libya. Jami'an tsaron Uganda sun ceto wata ba'amurkiya tare da direbanta waɗanda 'yan bindiga suka sace a wani wurin shakatawa na ƙasar. Kanin labaran duniya kenan. Mining activities in Zamfara and its environment are hereby suspended with immediate effect. Consequently, any mining operator who engages in mining activities. Speta General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu kenan a lokacin da yake bayyana matakin haramta duk wani aiki na haƙarar ma'adinai a yankin jihar Zamfara da kewaye. A wani yunkuri da hukumomin tsaro ke yi na daƙile har-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. sannan za ku ji yadda wani ɗan jarida ya fanshi kansa daga hannun masu garkuwa da mutanen da kuma yadda wani ɗan majalisa ya nemi ɗauki daga wasu 'yan sanda. ka sai da ka an kwaso bashi don aje a biya kuɗin fansanka to kaga ya kamata gwamnati dinga talafawa irin irin misali. ba zan manta ba na juyo da mota da gudu na samu hilux ta 'yan sanda a wurin na ce ku ba ku ji abin da ke faruwa ba police officer abin da yake cewa wai motar ma ba ta da batir To Allah ya kyauta muna tafa da karin bayani to yayin da ake hakan ne kuma a jihar lagos 'yan sanda sun tabbatar da cewa an yi garkuwa da shugaban ma'aikatar kashe gobaran jihar da shi ma aka sace a ƙarshen makon da ya gabata za ku ji karin bayani. Sannan Sarfil Hashin Gumel zai shigo da shirin na ciki da gaskiya inda a yau za a buɗe wani sabon babi amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin tsaron cikin gidar Amurka Christian Nelson ta sauka daga mukaminta bayan watanni goma sha shida da ta yi a kai inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki. duk da irin ci gaban da muka samu wajen sabunta harkokin tsaron cikin gida ya yi daidai da na zamani na yanke shawarar cewa wannan ne lokacin da ya kamata na sauka abinda Nelson ta rubuta kenan a cikin takardar sanarwar barin aikinta zuwa ga shugaba Donald Trump yayin da ta ki bayyana hakikanin abin da ya sa ta bari Nelson ta rubuta cewa tana fatan wanda zai gaje ta a matsayin sakatare a ta bakinta zai samu goyon bayan 'yan majalisa da kuma kotuna wajen gyara dokoki waɗanda suka hana su damar su kare kan yakokin da kuma abin da yake janyo takaddama a tattaunawar da ake yi game da ƙasarmu ma'aikatan harkokin tsaron cikin gidan ƙasarmu maza da mata sun cancanci samun irin kayayyakin aikin da suke bukata don gudanar da aikin da muka ɗanka musu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka. Yayin da sojojin da suke biyayya ga kwamandan sojojin ƙasar, Janar Khalifa Hafta suka ci gaba da kutsawa da nufinsu na kwace babban birnin ƙasar. Firaministan Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, Fayez Sarraj, ya kira matakin na haftar da ƙoƙarin juyin mulki haftar da sojojinsa sun samu nasarar karbi bayan garin tripoli babban birnin ƙasar amma saraj ya ce dakarun gwamnatinsa a shirye suke su tunkare su ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya ya buƙaci duka ɓangarorin biyu da suke yankin da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta jin ƙai kafafen yada labarai na kasashen larabawa sun nuna wasu hotunan bidiyo na sojojin haftar suna shiga kofofin filin jirgin sama na tripoli da yake rufe a yanzu kafin su zagaye wajen ginin filin jirgin a kusa da hanyar tashi da saukar da take rufe yanzu babu wata alamar turjiya a yayin kwace wurin Jami'an tsaron Uganda sun ceto wata ba'amurkiya tare da direbanta waɗanda 'yan bindiga suka sace a wani gurin shakatawa na ƙasar. 'Yan sanda sun faɗa a cikin wani saƙon Twitter cewa mutanen biyu suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna hannu mai kyau na jami'an tsaro. wasu 'yan bindiga hudu da ba a tantance ko suwaye ba su suka sace kimberly su indicot yar shekaru 56 da haihuwa da kuma direbanta jean paul miranger a kusa da wani sansani na daji wanda ke cikin gandun dajin queen elizabeth national park a ranar talata da yamma wasu ma'aurata biyu da suka manyanta waɗanda aka yi wa fashi amma ba a tafi da su ba su suka ankarar da jami'an gurin shakatawar game da sace mutanen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya jagoranci hidimar zagayowa ta 25 ta nuna ta tunawa da kisan kiyashi da aka yi ma dubun dubatan mutane inda ya yi gargaɗi mai tsanani ga waɗanda suke kulle-kullen da hankali a ƙasar. Ga 'yan ƙasar nan da kuma 'yan ƙasashen waje da ke ganin cewa ƙasarmu bata gaji da hargitsi da aka yi ba. suke so su hargitsa mu na so in gaya musu saboda kare yaran nan da kuka gani da kuma kare mu za mu hargitsa su matuƙa abinda gami ya faɗawa dubban mutanen da suka hallara domin tunawa da waɗanda aka kashe a shekarar 1994 kenan ya ƙara da cewa ba ma ikirarin mallaka wani wuri na musamman to amma muna da wurin da za mu ce namu ne har yanzu kuzarin faɗan na tattare da mu sosai abin da ya faru a nan ba zai sake faruwa ba a bikin tunawar da kisan gillan na shekaru 25 da ya jagoranta an samu ta da jijiyoyin wuya tsakanin rwanda da uganda rwanda ta zargi uganda da goyon bayan kungiyoyin da suke adawa da gwamnatin kigali amma uganda ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge. Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin a wani yunkuri na tunkara har haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a yankin jihar zamfara rundunar 'yan sandan najeriya ta haramta ayyukan haƙar ma'adinai a jihar da kewaye kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan mai na kai na aiko mana daga abuja Mining activities in Zamfara and its environment are hereby suspended with immediate effect. Consequently, any mining operator who engages in mining activities in the affected Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Abubakar Adamu yayin da yake bada sanarwar dakatar da haƙar ma'adinai a jihar Zamfara da kewayenta tare da soke dukkanin lasisin baki ɗayan masu haƙar ma'adanai a jihar a matsayin wani bangare na yunkurin kakkaɓe jihar zamfara da ma sauran yankunan yammacin arewacin najeriya daga aika-aikar 'yan bindiga daɗi da kuma masu satar mutane da neman kuɗin fansa kazalika rundunar 'yan sandan najeriya ta baiwa dukkanin 'yan kasashen waje da ke hada-hadar haƙar ma'adinai a jihar zamfara wa'adin awa 44 da su tattara tattara nasu ya nasu su bar Najeriya. Duba da yadda karo ɗaya aka haramta kar ma'adinan. Shin ko akwai alaƙa tsakanin tattalin arziki irin na ma'adinai da kuma ta'addancin 'yan bindiga? tambayar kenan da na yi wa wani kwararre malam yushewu aliyu wannan kasan da tun kafin ta samu yancin kai waɗanda suke zuwa su ɗibi ma'adinan kasan sukan zo su ɗiba ba mu taɓa ganin irin wannan alaƙa ba saboda alaƙa ta jari hujja ita ce dama masu ɗiban suna da alaƙa da masu ɗiba da masu sayarwa to su ko masu ɗiba da sayarwa wata alaƙa ce ta jari hujja kawai irin wannan tashi hankali da muka ganshi a zamfara a je a samu ƙauyawa kawai a buge su to su waye za su aikin haƙan idan ba irin waɗannan talakawan ba a Jos Plateau wanda a nan aka fara irin waɗannan hake-hake na kuza wanda kuma ba a samu irin wannan yanayi ba sannan kuma san duk faɗin Najeriya akwai ma'adinai akwai shi a jihar Kaduna a jihar Nasarawa to idan akwai irin waɗannan ma'adinai suya a waɗannan yankuna babu irin waɗannan tashi hankali. Koma dai menene ruwa baya tsami banza a cewar masanin tsaro Eya Komanda Baba Gamawa. a duk yayin da ka ga gwamnati ta yi haka ko kuma wata ƙungiya ta tsaro ke wannan abu to tana da wasu bayanai bayanai na sirri wannan eh, bayanai na sirri abubuwa ne wanda yake ba a faɗi su ba shi dai wannan mataki na rundunar 'yan sandan najeriya na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ta kaddamar da shirin operation puff a da nufin kakkaɓe masu satar mutane da ma 'yan bindiga daɗi daga shiyar arewa maso yammacin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. da Hassan mai na kaina a halin kuma da ake ciki rautani daga jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na nuni da cewa wasu masu garkuwa da mutane sun sace daraktan ma'aikatar kashe gobara a jihar ta Legas wato Razaki Musibawu tare da wasu mutum shida yayin da suke tafiya akan hanyar Efe zuwa yankin Ikorodu. Daga banin na Iko ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana. a sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar lagos ta raba manema labarai ta ce tuni kwamishinan 'yan sandan jihar lagos alhaji zubairu ma'azu tare da marawar wasu kwamandojinsa suka ziyarci yankin da aka sace mutanen tare da shan alwashin kama masu aikata laifuka ko sace mutanen da kuma kubutar da wanda aka sace da rayukansu alhaji usman alfashi timan lafai wani tsohon jami'an tsaro ne a najeriya kuma na tambaye shi dalilin da ya sa harkar tsaron musamman ma dai na garkuwa kuwa da mutanen ya ƙici ya ƙicinyewa wannan publicity ma na kara musu karfi ne sannan da police da sojoji da other services ba wannan togetherness soja nashi daban police na nashi daban yau fa an ka tambayi ma soja ma ko police wanda aka hada su a hanya su yawa farshe su ma san juna ba babu alaka kowa na nashi ne to garin yadda ake zargin fulani da hannu wajen sace mutane ko garkuwa da su yasa na tambayi wani bafilatani mai suna malam sani ina mafita ko shawara ga fulani yan uwansa haƙƙin gwamnatin tarayya najeriya ne shugaban kasa musamman kaga shi ba fulatani ne kuma bai kamata a ce ya kamata in nemi fulani da ga shugabannin su ce wai to menene ne yake faruwa menene dalilin duka komai a ce fulani ai wannan abin kunya dai gaba fulatani duk abubuwan da ya faru a ce ba fulani har ila yau dai balan baba ya yi kira ga masu garkuwa da mutanen a harshen fulfulde inda yake cewa wato imnar da fulbe fullo to wani fullo hande ko sentini ya fullo ko tabi in dalladde a to fullo da ma an dalladde da anda to ɗumen ɗum an ko fullo min nodda fulbe ka allah annabi to ben gonu yanzu haka dai a kokarin da al'ummomi daban-daban ke yi na kawo karshen wannan matsala tuni malaman addini daban-daban suka fara kira ga mabiya da su tashi tsaye wajen gudanar da addu'o'i kamar da dr bashir yankuzo wani malamin addinin islama a najeriya ya bayyana mani kira ne da kuma nasiha gari mu baki daya wata babban musiba da ta faɗo a ƙasashenmu wannan musiba ta garkuwa da mutane da sace mutane muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da wannan musiba Allah ya cire ta a cikinmu. A ƙarshen mako ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta nan kakakensa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya damu matuƙa game da sace mutane da kuma garkuwa da su da harhare da ake yi a wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya kuma jami'an tsaro sun tashi tsaye yanzu haka wajen zakulo masu aikata irin waɗannan muggan ɗabi'u a sassa daban-daban na ƙasar da zama hukunta su da kuma kawo ƙarshen har haren da ake yi a kan jama'a babin ya jibrin amurka daga lagos To a gaida baban gida, kamar yadda bayanai suke nunawa masu garkuwa da mutanen suka nemi makudan kudade ne daga hannun 'yan uwan waɗanda suke garkuwan da su. Lamarin da kan jefa su cikin yanayi na tsaka mai wuya wajen fafutukan neman kudaden. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Sala Shehu Ashaka wanda ya zanta da wani ɗan jarida da ya biya kudin fansar kafin a sake shi. matsalar satar mutane dam ansa kudin fansa na ci gaba da lalacewa tamkar wutar daji a najeriya musamman a mafi yawancin sassan arewacin kasar ko a makon jiya an rawaito sace mutane da dama akan hanyar abuja zuwa kaduna Malam Ahmed Garba wani ɗan jaridar Daily Trust ne da shi ma ya fada hannun barayin kuma sai da aka biya kuɗin fansa. Haka ga kaya ga kwalabe ko maciji ya cari ga ko kuna ba ba ne. bane. To cikin daji muka dinga fasa a ciki ganyayyaki haka muka dinga fasa su suka san hanyar. Zan tafiya kamar na minti nawa. Ai akalla mun tafi awa hudu. Awa hudu. Dan tun da gurin karfe takwas bakwai dare zuwa takwas ba mu kai gurin da suka aje mu sai gurin sha biyu dare. Mm. sai dai bayan mini kamar tafiya a uku zuwa jima daga karfe bakwai din nan kuna tafiya a kafa exactly a gurin karfe goma sha daya muna tafiya a kasa sai sun faɗa mana su yanzu ni yanzu shine ba sun zo su ajiye ba ne maganin kuɗi ne in mu sun kawo kuɗi ya danganta da lokacin sauran lokacin da aka kawo kuɗi in gobe aka kawo kuɗi a sake mu musamman da suka gani cewa dan jarida ne sun ga aidika din suka ga cewa dan jarida ne suka fara zagi na cewa mu yan jarida muke daurewa gwamnati gindi take ci musu mutunci wai ba ma faɗin labarin ainihin abin da yake faruwa na bangaren kashe su sai su in sun yi abu ne za ta yaɗa cewa yan masu kidnapping ko yan fashi sun kaza sun kaza sun kaza amma in su gwamnati ta yi musu ta ci musu mutunci mu ba mu faɗi to ka ji laifin da ya faru shi suka sama kuɗi a kaina farko ma miliyan ɗari ma suka ce sa biya a kaina miliyan ɗari eh to na dai muka dai jirka jirka dai kamar dai da wasa da wasa da wasa dai suka dawo da shi miliyan talatin da ka ba suka sako da shi miliyan goma To ko akwai wata shawara da Malam Ahmed ke da ita? Na dai shine ta to na da kira da gwamnati da gaskiya da ta kokari ce wani abu kan wani abu Idan ko bata haka ba to jama'a fa sun fara harzuka. Na abun ya fara kawa tura ta fara ta fara kawa bango kamar da Hausawa suke cewa. To kaga in jama'a suka fara daukar hannu daukar eh, doka a hannunsu kaga abun wa gwamnati da wani kasar gaba ɗaya daɗi ba gaskiya. To ya dace dai gwamnati da ta wani abu kan wani abun gaskiya. To yanayin kuma da kamar irin da muke tare su dukiyoyin ka sai da kadarorinka an kwaso bashi don aje a biya fansan fansanka to kaga ya kamata gwamnati dinga talafawa irin irin misali da yawa akwai wanda ma bai da cin yau na bale na gobe amma saboda ya shiga cikin wani dole ne ko ma ya za a yi ko ma gonin kakashi za a sayar ko ma me a sayar a kwato shi to kaga an kwato shi ai kamata gwamnati ta kira shi din a zo da shi a ga ko da yare yare akwai ɗin tallafi da za a iya ba shi ɗin a ba shi ɗin a zai zai taimaka tun ba laifin shi ba ne to wannan shawara cin ki ba gwamnati gaske magana. honorable mansur almashi dan majalisa kasa ne a najeriya. ba zan manta ba na juyo da mota ta gudu na samu hilux ta 'yan sanda a wurin na ce ku ba ku ji abin da ke faruwa ba police officer abin da yake ce wai motar ma ba ta da batar aiki ba za ka yi shi da wanda kake so ba sai dai ka yi shi da wanda yake iyawa su shugaban kasa muhammadu buhari ya duba waɗanda ke gudanar da harkar tsaron nan in akwai waɗanda ba su iya to a nemo waɗanda za a mai gurbin su da su waɗanda ake da yaƙinin cewa za a sa ido kuma za su yi wannan abu sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya ba ku ishara ke ma wani yayi gida yi motar a gaida sale shehu ashaka to a ƙarshen makon nan ne fadin shugaban ƙasa ta najeriya ta fitar da wata sanarwa ɗauke da sa hannun ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban wato malam garba shehu inda shugaba buhari ya ce kullum da batun tsaron najeriya yake kwanciya ya tashi a zuciyarsa sannan a kowane mako sai ya gana da manyan jami'an tsaron ƙasar domin sanin halin da ake ciki a fannin tsaron najeriya a cikin sanarwar shugaba buhari ya kara da cewa yana ɗaya daga cikin shugabannin duniya da suke fama da rashin farin ciki saboda matsalar tsaro da ta'addabi najeriyar sannan ya miƙa jajensa ga 'yan uwan waɗanda har-haren ya yi sanadiyar mutuwarsu wannan labari yana nan a shafinmu na yanar gizo a voahausa.com wanda muka mai tukanin da batun tsaron najeriya nake kwana da shi idan ana so sai a je a karanta wannan labari yanzu agogo a nan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti 18 a nan washington dc kenan yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum filin ciki da gaskiya ya sha kawo muku batutuwa da suka shafi bin kadin mutanen da bayanai suka nuna cewa an zalunta da zaman nema musu haƙƙinsu a wannan karo ma za mu duba yadda wasu makiyaya biyu da ke zaune a yankin rangadi da ke birnin gwari suka juya zuwa mummunan yanayi inda ɗaya daga cikinsu mai suna alhaji gambo mai kimanin shekaru saba'in ke zargin abokin hulɗarsa alhaji na gandu da cin amanarsa bayan hillatarsa da ya kai shi wani ƙauya ƙaramar hukumar bali da ke jihar taraba Shirin na ɗauke da bayanan yadda ake zargin wasu 'yan banga na zama tamka alƙalai masu yanke hukuncin abin da suka ga dama ba tare da bin ka'idar shari'a ba ko tsarin mulkin Najeriya. Za mu yi ƙoƙarin tuntuɓar duk waɗanda aka ambaci sunansu cikin shirin don yi wa kowane ɓangare adalci. Ku kasance tare da mu. farko suna na dahiru dogo ake kirana saboda ke ai dogo ne madam eh, yawwa dalilin da yasa na zo wajen ku domin in tabbatar muku da cewa akwai wani azalumin mutum ana ce mashi alhaji na gandu ba kama gama ba da labari ba kai mutumi ina ne kuma daga ina ka taho nan ofishin sashen wasu na murar amurka to ni dai mazaunin birnin gwari ne a jihar kaduna shi ma babana wanda alai na gandu ya yaudara shi ma mazaunin birnin gwari ne a rindage to anan ne suka yi zama zaman mutunci to shi ne sai ya yaudare shi ya ɗauke shi ya tafi da shi taraba to kafin zuwan su taraba sai su suka sauka nan kusa da abuja kuje da suka sauka a gurin to nan ne shi alai na gandu yana da wata ɗiya mai auren wasu mutane waɗanda mu ba mu san su ba to shine sai uwar yarinyar ta je har gidan mijin ta je ta karɓo diyatta cewa ba ta barin diyatta baya to shine bayan ta karɓo ta ta dawo da ita gida shine aka kira su mazan suka kira kannin na gandun suka ce to yaya ku ta zo ta karɓi diyatta saboda haka dole ne ko dai ku kawo ku maido mana mata mu ko kuma mu zo mu kwace muku shanu amma wannan yake kula kamar kuskure ita ma ta yi yarinya tana aure a jiya a ta daga gidan da take aure eh to wannan kuma can tsakanin su ne saboda muna da shaidan an yi haka tunda akwai kane na baban gida yana gurin lokacin da abun ya faru shi ne suka zo suka yi ta waya shi baban gida kane na yana ji duk abin da suka yi yana ji to daga ƙarshe dai ba su cimma matsaya ba su wa'annan masu auren wannan yarinya din suka zo suka kore musu shanu suka kore musu alaji na gandu shanu su alaji na gandu suka zo da kansu suka je suka shirya tsakaninsu da su suka karɓo shanunsu bayan sun karɓo shanunsu suka wuce zuwa taraba wato ma'ana suka yi ta bin dogon daji ta ina akwai burtali kenan eh, da suka biya suka isa can taraba eh akwai kai na burtalin yake bi ne to ni da yake ba da ni suka je ba amma dai sun kora shanu eh, suke ta tafiya tun daga birnin gwari eh. kuje suke ta tafiya har tara ba eh, ta jihar benue watakila suka bikin kenan to shine kan ban sani ba to daga baya sun je can shine shi alai na gando ya haɗa kai da wasu yan bijilantin yan banga ya ce shi alai na gando ya ce masu shi babana alhaji gambo shi ya kira waɗannan barayin suka karbe mishi shanu a nan kuje ne suka je suka kamo babana suka zo suka daure shi su su sha'aibu da suka daure shi waye ne shi sha'aibu shi dan banga ne dan bijilantin ne shi ne shugabansu a bijilantin din na na taraba ko na wani nan wani kauye ne ana ce mishi garbabi to da suka daure shi suka tuhume shi da wannan magana ce wallahi shi bai taba sanin haka ba suka yi iya yadda za su yi da shi ce bai san haka ba. Koma baya wato wannan alaji na gandun nan watakila lokacin da suke tafiya da shi mahaifinka. Hmm. Da wannan abu ya faru na kore shanu watakila ya kulla wani abu a ransa kenan. Yana jin haushi yana zargin shi mahaifinka a lokacin ma. Ah, ba mamaki shi ne ya sa aka kore masa shanu. amma duk da an dawo masa da shanun daga baya ko eh, a yadda aka ba mu labari an dawo masa da shanun shi don shi ma ya je ya karbo shanun da kanshi shi alai na gandun to bayan sun je can ya haɗa kai da su su sha'ibu yan bangan da suka kama shi suka tuhume shi da wannan magana ce shi bai san wannan magana ba dama shi alhaji na gandu ya san taraba ne sosai ko kuma kawai kama hanya suke su a shi yana da yan uwa a can ne shi babanmu dai shi alhaji gambu shi ne bai san kowa a taraba ba to me sa ya amince ya dauki shanu sai amincewa ya da shi alhaina gando saboda ya ga amana da take tsakanin su sadda suka zanne rindige can birnin gwari to shine da yace bai san wannan magana ba shine sai suka ce to shikenan sai suka je suka kamo dan dan shi bature sai suka ce mishi to a yau ko dai ka amince da wannan ko za mu je daji mu kashe ku kai da dan danka in ji shi shi aibu wato su na su a ce da magana na ce 'yan sanda aka je wajen su aka kai kara eh, daga nan watakila a tafi kotu eh, shin su ma 'yan banga wata hukuma ce da ake kai kara wajen su kenan to gaskiya mu ni dai ban san haka ba ni ma abin da na sani 'yan banga in sun kama za su kai wa 'yan sanda to sai ba su kai wa 'yan sanda ba sai suka yi hukunci da kansu da kansu to shine sai suka ce to za su kashe su idan bai amince da wannan bukatu shi su a karkashin wace doka wai ba su izinin su kashe mutum to mu ma dai mu san dokar da ta ba su damar su kashe mutum ba to a haka sai ya tabbatar da komai zai iya faruwa saboda ya riga ya tsorata shi baban namu to sai ya ce shi yana bukata undon wannan ne shi su kashe shi amma su saki bature saboda ga marayu ta a gida dama yana da yara sun sun bar mashi marayu magidanci biyu suka risu a hannun shi sun ban mashi marayu ceto to yanzu idan kuka kashe mu duka marayun nan wa zan ban su shine suka ce su wannan ba damuwansu bane wace to ku kashe ni ku babba ture koma suka ce a gaba dai za mu haɗa ku mu kashe ku shine sai ya ce to tun da ba za ku bar bature ba yanzu ya kuke so suka ce sai ya amince da abin da suke bukata na cewa wa'annan shanun shi ya kira barayi suka kore su idan kuma ya amince ya biya alai na gandu shanun shi ya ce ganin haka ya ceci rayuwan shi da rayuwan ɗanɗan shi bature ya ce ya yadda zai ba da shanu talatin suka ce to shanu talatin da biyar ne za ka ba da ya ce ya yadda shi ne ya je ya ba su shanu talatin da biyar a lokacin ina shi alhaji na gandu shi yana nan tare da shi yana nan tare da shi duk aka yi tare da shi duk aka yi shine aka je ya ba su sai suka kai shi suka ɗauke suka ce to za mu kai ka kotu gaban alkali idan baka faɗi wannan magana ba gaban alkali ta rubuta ba to mu muka kai ka mu za mu koma da kai kuma daji mu kashe ka ya ce tun da ya riga ya amince shi kenan shine aka kai shi gaban wani alkali ya amince da wannan alkali din ya yi rubuce-rubuce amma alkali bai zo ba bai turo wakilin shi ba haka su wannan 'yan bangan su sha'ibu su suka zo suka shiga cikin canunsu suka ware nage 35 suka ba laina gandu sannan kuma yana tare da wasu kuɗi 550 haka wannan shi sha'ibun ya karbe su su 'yan bijilantin suka karɓe su kuma bayan sun zo kuma cikin shanun shi ɗin kafin ya dawo yana can tsare sun ɗebi shanu da mota sun kai kasuwa sun sayar su 'yan bijilantin a shin ce sun je wata kotu ma'ana su ma suna so su sa abun kamar ya zama akwai bakin gwamnati ko akwai bakin hukuma da doka ta amince da ita yawwa abin da kokarin da suka yi kenan ita kuma kotu ba shari'a ta yi ba an je an ba ta labari wanda aka kai ya ansa cewa eh haka ne saboda bai kotun bata san abin da suka kulla can ba to a haka suka zo babu babu alkali babu wakilin alkali babu kowa suka zo su 'yan bijilantin suka shiga shanun alhaji 'yan banga suka shiga cikin shanu alhaji suka ware shanu 35 suka ba alhaji na gandu bayan shi alhaji namu yana ƙoƙarin guduwa da sauran shanun shi da iyalansa shi ne sai ƙanin alhaji na gandu ana ce mishi sule sai ya je ya kama shi alhaji gambo ya yi mata fyaɗe Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wannan korafi tare kuma da neman duk mutanen da ake ambaci sunayensu domin su ma a basu dama su faɗi nasu bangaren Yanzu a madadin Nasiru Adam Ali Kaya, nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka Christian Lawson ta sauka daga mukaminta bayan watanni goma sha shida da ta yi a kai, inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗansu da suka samu raunuka. To masu haro da kama kawo karshen shirin sai kuma an jima da hatsi za mu sake dawa idan Allah yadda amma kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Muhammadu Gwadabe Kwantagora a jihar Niger wanda Allah ya warasuwa a ranar Asabar da fatan Allah ya ji kansa amin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe, hero Diodene, Jimmy Cook, Mahmud Lalu ke cewa ku lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC sai mun hadu a shirin hatsi idan Allah kai Afrique. Le Monde aujourd'hui.